Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a barkanku da zuwa wannan channel namu mai albarka wato tsohon kundi TV wannan channel ta mai albarka tana amfana da ku da abubuwa kala-kala amma fa kar ka manta da wannan domin ita ce jigon wannan gida namu mai albarka wato subscribing ka dana mana shi kamar yadda 'yan uwa ɗalibai da yawa suna son mallakar ruhani wasu kuma suna son mallakan aljani wani ya yi sirri ba ɗaya ba ba biyu ba akan mallakar ruhani ko aljani sai mutum ya ga shiru kuma mutum sai ya ga shiru to da yawan mutane wasu suna da matsalan ijaba kamar yadda na sha yin magana a baya wasu kuma ba su da matsala ta ijaba to akwai sirruka da na magana da aljani da na bayar a baya akalla sun kai kala uku zuwa hudu kuma akwai mutane da dama wanda wasu sun mini magana a whatsapp sun ce tabbas sun yi sun gwada sun ga biyan bukata na sani wasu kuma sun yi ba su ga biyan bukata ba daman shi sirri haka yake kamar magani ne in ka sai magani maganin da ka sha ka warke wani kuma in ya sha maganin ba zai warke ba wani daban ne an fahimta yawa jini jini ne karba karba ne to wannan sirri na magana da aljani ne kamar yadda waɗancan su suka yi suka ga biyan bukata don ɗaya yake cewa shi da ya abun akwai in ba kuma ta ba wanda na bayar wanda ake rubuta a jikin kwan bakar kaza a jikin kwan bakar kaza ya ce shi yana rubuta bai kai minti talatin da kwanciya bai ce kawai sai aljanin ya ya ba shi labarin duk abun da ke so har da ma abun da ma bai tambaya ba aka masa ƙarin bayani da sauransu to sakamakon wasu sha suna son mallakar ruhani kuma abun sun yi shiga halwa sun shiga abubuwa da dama ba su samu biyan bukata ba wani zaka samu shi a rayuwarsa kwata-kwata ba zai iya mallaki ruhani ba wani kuma zaka samu yana iya mallaka to wannan kuma kamar yadda na sha magana cewa wani yana son ya mallaka amma bai san wace hanya zai bi ba na faɗa muku cewa wannan mataki ne na bincike ne ya kamata mutum ya yi don ya san menene ya dace da shi don ya yi amfani da shi saboda kar mutum ya dawo yana cuta daban magani daban kaga in ba za ka mallaka ba sai ka sa ranka a inuwa sai ka ci gaba da neman jalabi da dafa'i da sauran ayyuka ta yadda za su tashi an fahimta duk da duk almajirin da ya kasance yana aikin makaranta in mutum baya aiki da ko ruhani ko aljani to tamkar mai tafiya da sawu ɗaya ne dole dai zaka ke ɗan langa zaki da tafiyar za ta yiwu amma dai ba ɗari bisa ɗari ba to uwa uba kuma yin almajiri bai da ijaba to nan kuma tamkar gangan jiki ne babu ruhi saboda duk aikin da kai to ba zai yiwu ba kaga babu kenan ba kanta yau to waɗannan duka mutum bincike bincikawa ne ake yi sai a gane matsalolin mutum sai mutum ya bi hanyar da ta dace da shi insha Allah rabbi to idan kana son ka tambayi aljani labarin wani abu ko, ko, ma menene a rayuwa to za ka rubuta wannan sirri da ake kallo wannan manyan rubutu na kasan gaba ɗaya su nake faɗa alifin ha babba alamun sinun ɗin waɗannan su ne nake magana har ƙarshe amma wannan sadarar gaba gabaki ɗayanta za ka rubuta ne akan faratu akan farce faratunka na hannun dama amma ana rubuta shi ne a daren juma'a gobe alhamis kenan ko shi yasa na bada shi duk wanda ya ji sakon in zai yi kaga gobe alhamis to ranar alhamis da dare ake yi alhamis da dare shine daren juma'a insha Allah amma ba wai a daren hisabi ba in hisabi ne ba haka bane amma dai a dare ordinary dare to gobe alran alhamis da dare shine daren juma'a tunda dare yana rigayen wuni ne yawa to afuwan kuma ku yakuri dake ina dan mura murya na yana shakewa <coughs> to in ka rubuta akan faratunka na hannun dama da niyan bukatan kai kasance gangan jikinka akwai tsarki tufafin da ke jikinka akwai tsarki inda za ka kwanta mai kasance akwai tsarki kuma gaskiya a kwanta a daki ka kwanta a daki kai kaɗai kar ka kwanta tare da wani in ka rubuta sai ka kwanta in ka kwanta in Allah ya yarda da niyan bukatan ka zaka ayyana ta a ranka a zuciyarka in ka ayyana to insha Allah rabbi a cikin baccinka wannan bawan Allah zai zo shi ya baka labari don ba wai aljani ne mai cutarwa ba akwai surruka wanda in aljani ya zo in baka san yadda ya control ɗinsa wallahi zai cutar da kai amma ni bana sakin waɗannan kamar yadda akwai baƙaƙen asrar akwai kuma wanda in an yi su babu ishkali ko baka ba tunda ban san waye da waye da waye zai gwada ba yasa dole sai a bada wanda ko mutum ya gwada to ba zai cutu ba insha Allah rabbi Allah datar da mu Allah kuma ya sa mu dace to ga mai neman ƙarin bayani ko sun a masa bincike ko wani abu na daban to insha Allah